حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق كنيسان كم kuna masu karkata daga kowane irin addini wanda yake saɓanin addininsa wanda yake yardajje a wurinsa ba tare da kun haɗa wani da shi a cikin bauta ba duk wanda ya haɗa Allah da wani to tamkar ya faɗo ne daga sama ko dai tsuntsaye soyayya ga namansa da ƙasusuwansa ko kuma iska ta jefa shi cikin wani wuri mai nisan gaske